Jama'a assalamu alaikum za ka li labaran matashiya TV farko ga mahimman kanin su. Wata kotu a Kano ta ci tarar gwamnatin Kano naira miliyan ɗaya. Sojoji sun hallaka 'yan bindiga a jihar Sokoto da kuma Zamfara. Kotun tarayya ta sanya ranar da za a fara sauraron karar dakataccen gwamnan banki Godin Emefele. Hukumar soji ta ƙasa ta ƙaddamar da wata runduna mai yaƙi da 'yan ta'adda. tsakanin labaran kuwa kalla yanzu zan karanto cikakkun suna na ya haya balafage a yau muna hudu ga watan muharram shekara ta 1444 bayan jiran manzo a yau muna a yau muna hudu ga watan almuharram shekara ta 1445 bayan jiran manzo sallallahu alaihi wasallama wanda ya daidai da yammacin ranar asabar 22 ga watan yuli shekara ta 2023 ga labaran Shugaban kungiyar tsimi da tanadi na ma'aikatan asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano AKTH, Malam Kabiru Abba ya kasai ya bayyana cewa kungiyar na yunkurin kafa bankin kanta da kanta domin bayar da kananan basu suka ga kananan masana'antu da kuma marasa ƙarfi a cewarsa an kafa ƙungiyar tsimi da tanadi ne a shekara ta 2002 domin haɗa kai da taimakon juna na ma'aikatan asibitin koyarwa na aminu kano kuma ya zuwa yanzu tana da mambobi 1,909 ya ce shekaru 22 da kungiyar ta yi mambobinta sun ci gajiyar wannan gamayya ta tsimi da tanadi ne ma'aikata ta hamayyar ta gamayyar mallakar gida da fili da kuma motoci da kuma sauraron abubuwan amfani shugaban kungiyar ya bayyana haka ne a lokacin da yake ganawa da manema labaru a ranar juma'a da ta gabata a jihar kanan ya ce idan aka yi la'akari da ɗaruruwan babura da motoci da gidaje da filaye da kayan abinci da waɗannan 'yan kungiya ke amfana da shi to lallai akwai buƙatar duk inda ma'aikata suke na gwamnati ko na kamfanoni su yi koyi da irin waɗannan ƙungiyoyi domin amfani ga ma'aikata ya ce ita dai wannan ƙungiya ta haɗin kai tana samun kuɗinta ne ta hanyoyi kamar uku da suka haɗa da ɗaukar kashi goma cikin ɗari na ribar abin da ƙungiyar ta saya maka sannan ma'aikaci zai dinga biyan naira ɗari biyu ga duk ɗan ƙungiya ga kuma ribar hannun jari da aka sanya ƙungiyar ko aka siyar. hukumar karɓar korafe-korafe da yaƙi da cin hanci da rashawa ta jihar kano pcacc ta sanar da ɗaukar hayar babban lauyan nan mai fafutukar kare haƙƙin ɗan adam femi falana Daily Trust ta rawaito cewa hukumar PCACC ta ɗauki babban lauya ne domin wakiltar ta ta takaddamar bidiyon dala da ake tuhumar tsohon gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje da zargin karbar na goro lauyan PCACC usman fari ne ya bayyana haka bayan soma sauraron shari'ar wanda kuma kotu ta ɗage zuwa ranar 25 ga watan yuli ɗage zaman na zuwa ne bayan da lauyan ganduje basil himba ya shaidawa kotun cewa yana buƙatar ƙarin lokaci domin tattaro hujjoji da zai gabatar da don kare tuhumar da ake yi akan wanda yake wakilta an yi tsammanin ɗaukar babban lauyan femi falana ne a safiyar juma'a sai dai shi da tawagarsa sun samu cikas sakamakon rashin tashin jirgin su ana in ba an a iya tunawa cewa a makonnin bayan ne da suka gabata babbar kotun tarayya ta amsa goron gayyata ga ganduje na hana na hana gayyatarsa ko kuma shi domin bincikarsa akan zargin karɓar na goro a wani hoton bidiyo da aka hango gwamnan yana karɓar na goro a shekarar da 2017 ne jaridar daily nigeria da ake wallafa a kafar sada zumunta ta fitar da jerin bidiyoyin da ake nuna wani mutum wanda ake zargin cewa ganduja ne yake karbar karke karbin kuɗi da matsayin daloli daga hannun wasu 'yan kwangila ya zuwa yana zuba su cikin aljuhunsa haka kuma ganduje ya shigar da karar a gaban mai shari'a sa a mobeda a babbar kotun tarayya yana mai neman a dakatar da hukumar yaƙi da rashawa daga bincikarsa kan kudaden ƙananan hukumomi na naira biliyan 100 da ake nema aka rasa a zamanin mulkin gandujan. Hukumar sojojin Najeriya ta kaddamar da sabon atisayen sojoji a jihar Filato wanda aka sanya wa suna Operation Haƙorin Damusa. shugaban hukumar sojoji na ƙasa mai jordanal terio lagbaja shine ya kaddamar da sabon atisayen a ranar asabar 22 ga watan yuli a karamar hukumar manguta jihar plateau shugaban hukumar sojojin ƙasan ya bayyana cewa manufar kaddamar da sabon atisayen shine kawo ƙarshen da ake yi na hukumar kawo ƙarshen yaƙe-yaƙen da ake a ƙaramar hukumar da sauran sassan jihar a cikin watanni biyun da suka gabata ne aka hallaka sama da mutum 300 a ƙaramar hukumar mangu da ƙauyuka da ke makwabtaka da ita a dalilin harharan 'yan bindigan bayan kammala jawabi ga dakarun sojoji da aka kawo domin gudanar da operation haƙorin damusa manjo janar lagbaja ya wuce wata makarantar firamare a yankin domin ganawa da manyan masu faɗa aji a yankin. masu kallo kamar yadda kuke kallo labarai kuke kallo daga nan ɗakin watsa labarai na matashiya tv za a iya bibiyar mu a shafukanmu na sada zumunta kamar facebook mujallar matashiya instagram mujallar matashiya youtube mujallar matashiya ko twitter at yan matashiya kafin labaran su dora zan je in karbi wannan saƙon. na bata global gsm market shago mai lamba 16 a sama kuma akwai lamba 22 upstairs kenan akwai ma global akwai na global gsm market accessories ana sai da cajoji da kuma screen screen like this wannan screen ne na, na ca6 da kuma chargers originals kagansu da kuma usb original muna sai da su da kuma ainihin dai duk dai wasu kayayyaki dai bangaren su kai abin da ya shafi gyaran waya da sai da kayayyakin ta irin samsung folks duk ba abin da ba ma yi da sauransu duka samsung iphone eh, nokia da sauransu da duka da ana sassai da su kuma ana samun su cikin sauki kuma wacce irin waya ce ta lalace insha Allah cikin sauki kuma za a gyara ta lafiya lau ba wata matsala insha Allah akwai laminating machine muna da separating machine za a yi aiki wacce irin waya ce in aka ta insha Allah za a yi ta da wuri kuma a gama cikin sauki da aminci da izinin Allah idan kwasuma ya zo bata so zai ta ko daga ina ne dai idan zai zo idan ya taho direct ya zo bata to zai ce in ya soke shi aka abata zai ce kasuwar waya ta bata global in ya soka abata global zai ce gidan sabi barau yana shiga gidan sabiu ubarau akwai shagon a sama ma jack akwai kuma ma global a kasa lamba sha shida sai kuma lamba ashirin da biyu a saman bene insha Allah duk inda ya zo zai sami mu da izinin Allah sosai da sosai makuwa muna tura kaya maradi eh, zandar agadas da sauran da jihohinmu na nan Najeriya gaba daya duk inda mutum yake so muna tura masa kaya izinin Allah lambar wayar mu da mutum zai same mu ta farko akwai 08060114401 akwai kuma lamba ta biyu za a iya samu 070 da izinin Allah za a iya samu su a ciki a ce ah, good quality sunan ma majority abin da ake kiran mu da shi authentic duk wani abu da za a siya zai wahala a zo a same shi da problem duk abin da ka zo ka siya in dai ka siye shi a hannunmu da izinin Allah za ka yaba kuma za ka ƙara dawowa ka ƙara siyan su da izinin Allah. To barkanmu da dawa. Wata babbar kotun tarayya da ke zamanta a jihar Legas ta sanya ranar 25 ga wata don fara sauraron karar dakataccen gwamna na banki Godwin Emefiele. alkalin kotun nucleus ne ya bayyana haka bayan korafin da hukumar farin kaya ta dss ta shigar gabansa tun a ranar 13 ga watan da ya gabata ne bisa aka shigar da korafi korafi guda biyu bisa tuhumar tsohon dakataccen tsohon gwamnan na banki godin emefele cikin tuhumar da ake yi masa emefele akwai mallakar bindiga da kuma harsashi guda 122 sai dai alkalin kotun ya ce a dawo ranar 25 domin saurara korafin ga hukumar ta shigar wata babbar kotun tarayya ta dakatar da gwamnatin jihar kano daga rushe wasu gine-gine guda biyu da tarar naira miliyan ɗaya alkalin kotun ne ya yanke hukuncin bayan karar da aka shigar gabansa bisa karya ka'idar mallaka tun farko ana tuhumar gwamnatin kano bisa sanya jan fenti a gidan wasu mutane biyu a unguwar salanta da ke kwarya birnin kano sai dai cikin karar da lauyan masu kara ya bayyana a gaban kotun tare da cewa suna sun cika duk wasu ka'idoji da ake cika na mallaka na matsuguni amma an sanya wa gidajen su jamfenti alamar za a rushe sai dai bayan saurara korafin mai shari'a ya tabbatar da hakan tare da cewa gwamnatin jihar kano ya ci tarata naira miliyan daya bayan dakatar da rushewa an sa a nasa bangaren lauyan gwamnatin jihar ya bayyana cewa tabbas sun ji hukuncin da kotun ta yi kuma za su yi duba akan hukuncin sojojin najeriya sun hallaka 'yan bindiga da dama a jihohin sokoto da jihar zamfara kamar yadda sanarwa ta fito daga hukumar sojoji ta bayyana cewa cikin sumaman da suka yi sun yi nasarar hallaka 'yan bindiga daga jihohin guda biyu wannan na zuwa ne daidai lokacin da gwamnan jihar zamfara lawal dauda yake bayyana cewa gwamnatinsa ba za ta yi sulhu da 'yan bindiga ba al'amarin da yake ganin ya kara tunzura lamarin tsaro a jihar ta zamfara sannan an yi hasashen jihar zamfara da sokoto suna cikin jihohin arewa da suke fama da 'yan bindiga masu kallo duka-duka a nan labarin namu na wannan rana ta asabar ya zo karshe amradin abokan aiki anas muhammad muhammad tudun fulani a haya balafagi nake cewa mu mm, kasance a gobe lahadi domin kallon wasu takaitattun labaran.